Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau ranar Litinin uku ga watan Mayu na shekarar 2021. Sarfi hashin gumel ne tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban barayin da suka yi garkuwar ɗaliban jami'ar greenfield ta kaduna ya ce zai kashe sauran ɗaliban idan har ba a biya shi naira miliyan ɗari ba haka kuma albarkacin ranar 'yan jarida ta duniya an gudanar da taron masu ruwa da tsaki don ƙarfafa hanyoyin faɗakar da al'umma kan illolin cirani muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin rashin tsaro da najeriya ke fama da shi sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku da kuma tasirin watan azumi a wurin matasa. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. ofishin jakadancin amurka a najeriya ya ce zai ba da fifiko ga masu bukatar takardar biza ta ɗalibta wajen ganin an tantance su cikin lokaci saboda lokacin da za su fara karatu a wannan zangon ofishin jakadancin amurka da ke abuja da kuma karamin ofishin jakadancin amurka da ke lagos za su taimaka wajen hanzarta harkokin bizar ɗalibta ɗin a yayin da kuma za su kiyaye ƙa'idojin kandagarki na covid-19 a cewar ofishin jakadancin a wata takarda da ya raba ma manema labarai lokaci ya yi da zan samu digiri kan ilimin jinsi a cewar wani justin irabo a wani saƙon da ya tura ta kafar twitter game da batun damar ɗalibta a amurka amurka ta faɗi yau litini cewa za ta haɗa kawunan iyalan baƙin haure hudu da juna waɗanda aka raba su tun daga kan iyakar Amurka da Mexico a zamanin shugaba Donald Trump, inda har gwamnatin shugaba Joe Biden ke cewa wannan su mun taɓa nema kawai na irin har haɗa iyalai da za a yi. Sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas ya ƙi bayyana iyalan da za su amfana da zangon farko na haɗa kan iyalan wanda aka shirya yi a wannan satin. To amma ya ce a biyu daga cikin iyalan akwai wasu uwayen da aka raba su da 'ya'yansu a ƙarshen shekarar 2017 ɗaya 'yar honduras ɗaya kuma 'yar mexico jami'in na gwamnatin biden ya bayyana cewa yaran waɗanda dukkaninsu sun kasance a amurka masu shekaru uku a lokacin da aka raba su a ta bakinsa yara waɗanda a latilas suka kasance ba tare da iyayensu ba a lokacin da suka fara girma. Kasar India ta ce ta yi ta samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da dubu ɗari uku kulle yomin a tsawon kwanaki goma sha biyu a jere. Yau Litini wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar dubu ɗari uku da sittin da takwas da ɗari da arba'in da bakwai cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata kawai ma. A yayin da a Indiyar ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake mai suna cibiyar serum ta Indiya. kashi biyu cikin ɗari kawai na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan ɗaya da ɗigo uku aka musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. Yayin da yake magana da jaridar Sunday Times kan wannan al'amarin, shugaban kamfanin har harhaɗa magunguna mafi girma a duniya ɗin na serum, Ajar Fonawalla, ya yi wasu kalamai na saɓo da cewa, ba na jin ko Allah kansa zai iya hango cewa al'amarin zai yi muni haka. Wannan kalamin ya janyo masa Allah wadai matuƙa ta yadda ma har sai da biloniya mai shekaru arba'in ya ce zai rage kuɗin rigakafin ta yadda ƙasashe da dama za su iya samun abin da ya kira damar yin rigakafi sosai a ceci rayuka mara adadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan ƙasashe na G7. Ana kyautata zaton batutuwan da za a tattauna kansu a wannan ganawa ta kwanaki uku sun hada da annobar coronavirus da batun rasha da kuma china iran da koriya ta arewa kasashe biyu da aka yi ta tabka tattaunawa kan shirye-shiryen nukiliyarsu a 'yan shekarun nan za a tattauna kansu ne a yayin liyafar maraba da zuwa da za a yi da daren yau dinnan litini Firaministar New Zealand Jacinda Ardern ta ce bambance-bambance na karuwa tsakanin ƙasarta da China game da take-takenta kan batutuwan 'yancin ɗan adam. To amma ta ce a ƙarshe dai waɗannan bambance-bambancen ba za su yi tasiri kan hulɗar New Zealand da abokiyar kasuwancin nata ba. A wani jawabi a yau ɗinnan Litini a babban taron harkokin kasuwanci da China ta shirya a birnin Auckland, Prime Minister Arden ta ce babu wanda bai san cewa rawar da China ke takawa a duniya na canzawa ba. A ta bakinta, bambance-bambancen tsare-tsarenmu da kuma muradu da martabobin da ke tasiri kan waɗannan tsare-tsaren na daɗa zama da wuya a daidaita su. Firaministar ta ce gwamnatinta ta gabatar da abin da ta kira matuƙar damuwarta ga China kan yadda take wa 'yan ƙabilar Yugo Musulmi a lardin Xinjiang da kuma matsin lamba da take wa hukumar mai ƙwarya-ƙwaryar 'yancin cin gashin kai. A ƙarshe mutane akalla 25 sun mutu bayan da wasu jiragen robi suka yi karo a yankin tsakiyar Bangladesh a yau dinnan Litini a cewar 'yan sanda. Mun ceto mutane biyar kuma mun zakulo gawarwaki 25. Abinda babban jami'in 'yan sanda Miras Hussain ya gaya wa kafan labarai ta AFP kenan. wani ƙaramin jirgin ruwa ne cike da mutane talatin da wani jirgin ruwa na dako mai jigilar yashi a kogin fatma daura da garin shibchar suka yi taho gamar an ce wasu mutane kuma sun ɓace yayin da 'yan kwana-kwana da mutanen yankin ke ta ƙoƙarin ayyukan ceto a cewar wani jami'in 'yan sandan kuma. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla shugaban gungun barayin da suka sace ɗaliban jami'ar greenfield a kaduna sani idris jalungu da aka fi sani da baleri ya yi barazana halaka sauran ɗaliban matakar ba a tura masa fansan naira miliyan ɗari da baburan boko haram goma ba baleri a zantawa ta wayar tarho daga daji inda yake tsare ɗaliban goma sha bakwai bayan kashe biyar daga ciki ya ce zai ɗauki mummunan mataki matakar ba a turo masa saƙon ba. Nasira da Melika na ɗauke da wannan rahoton. Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na Greenfield. Kwarai da gaske su ne kake magana da sunan yau. Baleri wanda ke nana ta cewa da gaske ke yi wajen barazanar ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata goma sha biyar da maza biyu a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan hamsin da biyar ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan ɗari shida da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen wa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kan mu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani dan ta'adda domin ɗan ta'addan nan ya je ya kara makamin da zai saya ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira biyar bai iya ɗauka ya haƙura ya yahi saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya dalilin da ya sa mun ka kashe mai makaranta kenan yanzu baleri kai baka yadda kai dan ta'adda ba ne. <laughs>

ni ba na ta bane mai neman abinci na. Na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu don Allah. Na barazana da gaskiya kan rayuwarku? Ba barazana ba ne fa tunda sun kashe mutane biyar daga cikin. Mana magana su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan. Ba wasa suke yi ba duk abin da suka gaya suna aikata shi. Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar barayin da gangan. Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa aka kashe mutane biyar kwa cikin abokanen mu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi. A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su kyale ku dawo gida. Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu domin hakuri bare ya sake mu nan ba. Kawayen ku ko yan ku guda biyar da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji. Eh an tafi da su a gaban mu kuma iyayen mu sun gangawa din. Bigil me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan haɗin da kuke ciki? idan ana ya kuri su taimake mu su kawo kudin nan gobe domin ba su kawo ba gawo mu za za a kwashe. Madugun Barayin Baleri ya ce wannan shine wa'adi na karshe da zai bayar na yau litinin din nan. Da karshe ne ma ina ba da shawara wai ana sanya ma mashukan mu tiraka. Akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka na duka an ka sama tiraka. <laughs> Wai an zo an dora ma to mu da mashukan mu ke da Allah mashukan kanmu ba su shiga gari. Ya za a yi tiraka mu a kama bayan kuɗi naira miliyan ɗari da Honda Honda Boko Haram kwara goma wanda za a kawo mana ba mu munafunci in ka kawo wannan gobe za su koma in ba kawo wannan ba A ranar talata insha allahu za a ga gawawakin sai dai an ga gawansu kawai a zo da fire na afar har yanzu akwai ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun barayin da hakan ya mai da jihar kaduna mafi fama da kalubalen barayin mutane gwamnatin kaduna na nana ta bata mara baya ga biyan kuɗin fansa nasiru da maili kaya muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru da maili kaya yayin da yau ranar uku ga watan mayu ake shagulgular ranar 'yan jarida ta duniya albarkacin zagayowar wannan rana ƙungiyar 'yan jarida mai kula da sha'anin tsaro da cirani alsem ta nijar da kuma hukumar unesco sun shirya wani taro da ke haɗa kan manema labarai da manajojin kamfanonin watsa labarai da nufin tattauna hanyoyin ƙarfafa ayyukan faɗakar da jama'a akan illolin cirani a wannan lokaci na fama da annobar covid-19 wakilin murya amurka a mai silin barma ya aiko mana da karin bayani Ranar 'yancin aikin 'yan jarida wani lokaci ne na bitar yanayin da ayyukan watsa labarai suka gudana a tsawon watanni sha biyu da suka shige domin duba hanyoyin kaucewa matsalolin da aka yi fama da su. Dalili kenan kungiyar Ajisem ta shirya wani taro da ke mai da hankali akan matsalolin da suka shafi rayuwar 'yanci rani a irin wannan lokaci na fama da annobar corona. da nufin jan hankulan kafafen yada labarai su karfafa shirye-shiryen faɗakarwa a game da illolin cirani mamba a ƙungiyar ajisem idrisa garba ture ya yi min ƙarin bayani yancin rani namu na ƙasa da yancin rani masu hutowa da ƙasashen waje hal gobe mutane suna zuwa na gamu da 'yan liberia na gamu da 'yan ghana na gamu da 'yan sierra leone na gamu da 'yan guinea da yawa sun zo wali da su ta wajen mali da ya musu kusa sun hiso su biyo su shigo daga tawa su da agadas daga agadas akwai tsarin da suke yi wanda ke kai su ke ketar da su kasashen waje to abin ne wallahi baya da kyan gani to shine muke so mu jawo hankalin 'yan jarida muna da filmomi bisa wannan harkokin da za a gwada mutane mu aikinmu na 'yan jarida yaya ya kamata mu yi taron wanda zai ci gaba da gudana har zuwa gobe talata wata dama ce ta canza yawu a tsakanin masu zuwa fagen tattaro labarai da masu alhakin watsa shirye-shirye a kafafen sadarwa da dai gefe masu daukar ɗawainiyar wannan aiki abinda shugaban hukumar sadarwa ta csa dr kabiru sani ke kallonsa a matsayin wani matakin nasarar cimma gurin da aka sa gaba tun yanzu kaga abun ban tausai mata ne ke cin rani ga da maza aka sani suna zuwa cin rani yanzu da mata da tsohi tsohin mata da matasa su ne ke zuwa cin rani kuna ganin su nan eh, algeria ana maido su eh, watar manan benin ana maido su suna bara wasu kuma suna abin da ba a sha kenan aji sama ga matsayinsu na 'yan jarida sai su jawo hankalin al'umma na ƙasa mashigabantanmu da malamanmu. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa sha'anin ilimi da kimiyya da al'adu wato UNESCO da gwamnatin ƙasar Italiya ne ke ɗaukar nauyin wannan sabon shiri na ƙungiyar AGSEM. Da take jawabi a yayin bikin soma wannan zama wakiliyar hukumar ƙasar Italiya mai kula da ayyukan raya karkara a yankin tafkin Chadi, Madam Mohameda Tulmovic ta bayyana cewa. sulmon a travers des informations objectives sur les risques liés à la migration. Ta hanyar bayar da labarai na zahiri a game da matsalolin cirani ne kawai za a iya katsewa 'yan cirani hamzarin zuwa kasashen yammaci ta barauniyar hanya matakin da a ɗaya gefe ka iya taimakawa a ceto rayukan mutane da dama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da silan wani barma to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan shawiyar jau literature slow ba dauke da sako ga al'ummar najeriya Nigeria, Nigeria, Nigeria. salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu aina. To yanzu kuma lokaci ne sani sha'ibu malam fashi zai shigo da rahoto na musamman. A Najeriya yayin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa kulle yauman shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya nemi taimakon shugaban Amurka Joe Biden da ya taimakawa Najeriya da ma wasu kasashen Afirka da ke fama da matsalolin Compounded as the situation remains, Nigeria and her security forces remain resolutely committed to containing them and addressing their root causes. The support of important and strategic partners like the United States cannot be overstated as the consequences of insecurity will affect all nations, hence the imperative for concerned cooperation and collaboration of all nations to overcome these challenges. Buhari ya ce duk da taɓarɓarewar tsaro Najeriya da askarawanta a shirye suke su shawo kan wannan lamari tare da magance matsalolin da suka haddasa rashin tsaron cikin ƙasa. To amma ya ce samun agaji daga babban abokiyar hulɗa kama Amurka gagarumin lamari ne da zai taimaka domin taɓarɓarewar haka tsaro a Najeriya zai shafi sauran ƙasashe. A saboda haka ya kira ga shugaba Biden da ya yi nazarin ɗauke sansanin tsaron Amurka da ke can ƙasar Jamus ya zuwa afirka daura da inda rashin tsaron ya fi kamari dalilai masu dama ne fa suka sanya shugaba buhari ala dole ya nemi agajin amurka don a kawo ƙarshen ta'addanci da satar mutane a najeriya da ma wasu ƙasashen da ke makotaka da ƙasashe na farko dai a arewacin najeriya ana fama da matsala ta fulani 'yan bindiga da kuma 'yan boko haram yayin da can kuma a kudancin ƙasar. ake fama da matsalar kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin gwamnati da kuma fasa gidajen yari tare da kashewa da kuma kona dukiyoyin fulani makiyaya da ke zaune a wannan sashe duk ana yin hakan ne da nufin ƙasa ta dare a raba don su samu 'yancin cin gashin kansu. A makon da ya gabata, gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya koka game da mamayar da 'yan Boko Haram da kuma 'yan bindiga suka yi wa ƙananan hukumar mulki biyu a cikin jiharsa. Uh, we had over 3,000 people here from communities that have been displaced by bandits and Boko Haram elements around uh, Munya and Shiro local governments. However, some of them have started going back to their various homes, but the vast majority of them will have to remain here because their towns have been uh, taken over by bandits and Boko Haram elements. Their wives have been uh, seized from them. ya ce sanadiyar hakan nema ya sanya sama da mutane dubu uku suka cewa gidajensu a kananan hukumar mulkin munya da shiroro kana kuma su 'yan boko haram ɗin suka kafa tuta su a wannan wuri alamar da ke cewa wato sun mallaki wannan wuri kenan hakanan kuma sun kwace matan mutane ƙarfi da yaji suka raba rabawa kawunansu da kuma sauran mayakansu ya ce wasu da dama yanzu sun koma gidajensu don kura ta lafa To amma mafiya rinjayen mutane za su ci gaba da zaman gudun hijira a wannan sansani har sai an samar da tsaro a garuruwansu. Wannan da ma wasu lamurra na tsaro suka harzuka Sanata Smart Adeyemi daga Lokoja a jihar Kogi ya miƙe a zauren Majalisar Dattawan Najeriya yana nuna gazawar gwamnati. We cannot keep quiet any longer. It has gotten to a point that we cannot sleep with our two eyes closed. We are not free. Our children are not free. The president must rise to the occasion. There's no nation that is so powerful that it doesn't need support of other nations. Smart ya ce ba za mu yadda ba, ba kuma za mu sake yin shiru ba, lamari ya kazanta kora ta kai bango. Domin har ta kai ga yanzu da mu da 'ya'yanmu ba ma iya bacci don tashin hankali a gidajenmu da muke ciki don hakan yana jefa mu cikin hatsari. wajibi ne shugaban kasa ya nemi taimako daga manyan kasashen duniya domin babu wata kasa a duniya da ba ta neman taimakon soji daga waje muddin dai ta tsinkaye kanta a cikin irin wannan hali da najeriya ke ciki a halin yanzu shi ma dai gamna samuel otun na jihar benue ya yi jawabi daga kausar lafuzza a wajen jana'iza ta mutane a can birnin makurɗe inda ya koka cewa an unfortunate development that what is happening if the federal government have taken proactive steps, today we will not be where we are. Yes. This cops you are seeing here, in the last two weeks, we are burying over 70 people just in Makudi local government alone. Kaicho, da gwamnatin tarayya ta ɗauki kwararan matakan murƙushe ta'addanci da satan mutane da ba mu shiga cikin ni'yasu ba a jihar benue inda cikin mako biyu a ce wai mun yi jana'izar sama da mutane saba'in a garin makurdi haka fa labarin yake fa a wasu sauran sassa na jihar nan namu haba jama'a daga yankin kuma arewa maso yamma gwamna aminu waziri tambuwal na jihar sokoto ya kai ziyarar ta'aziyya jihar zamfara inda ya yi wa jama'a jihar wato bayanin cewa da shi da sauran gononin arewa maso yamma sun je fadar shugaban kasa inda suka koka mai game da yanayin taɓarɓarewar tsaro da neman agaji wannan abin da ke faruwa kamar na tabbata mai daraja gwamnati muku bayani bayan ya dawo mu duka mu kusan gwamnati bakwai daga cikin takwas ɗaya bai samu zuwa ba mun je fada shugaban kasa takanas akan waɗannan matsaloli. su ma shugabannin addinai sun yi ta kira ga gwamnatin tarayya da ta himmatu wajen kawo ƙarshen wannan lamurra na ta'addanci da satan mutane da kashe su lamari ne mara daɗin ji To amma a yayin da wasu ke ɗora laifin wannan ayyuka na ta'addanci kan Fulani makiyaya da kuma Hausawa da dai makamantansa har a ta kai ga ana kyamasa ana kashe su a kudancin ƙasar nan. Wannan mai wa'azin cewa ya. And the people who have put us in this mess, they come from north and south and east and west and Igbo and Hausa and Yoruba and Til and Jukun all over. ku daina ɗora laifin halin da Najeriya take ciki akan wata kabila ko wani sashe na ƙasar nan. A'a, waɗanda suka jefa ƙasar nan cikin halin da muke ciki a halin yanzu sun fito ne daga gabas da yamma kudu da arewacin Najeriya. Cikin kabilar Ibo da Hausa da Yarabawa da Tibi da kuma Jikunawa wato mutanen Jikku. A ko ina ma dai suke haka abin yake. Har ma ya yi manuniya da cewa jerin mutane ashirin da aka fitar na waɗanda suka handame makudan kuɗi har naira biliyan dubu uku da ɗoriya duk sun fito ne daga waɗannan yankunan da ya ambata. dukkan shugabannin manyan addinai biyu na najeriya duk sun ci gaba da yin kila da a tuba zuwa ga allah a kuma ci gaba da yi wa kasa addu'a don neman taimakon allah ya kawo karshen wannan lamari sani Shaibu malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani Shaibu malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila ta sami kaiwa wasan karshe ta gasar cin kofin zakarun turai ta mata karon farko a tarihi bayan da ta lalasa 'yan matan bayan munich ta kasar jamus da ci hudu da daya a yau wanda ya bada jumlar ci biyar da uku a wasanni biyu na matakin kusa da na karshe na gasar da suka fafata 'yan matan na chelsea za su fafata ne da takwarorinsu na kungiyar barcelona ta kasar spain a wasan karshe ta gasar ta bana inda kuma take da alamu da damar samun lashe manyan gasanni hudu a kakar wasanni daya tuni da kungiyar ta chelsea ta lashe gasar league ta mata ta bana bayan da ta doke bristol city da zunzurutun ci shida da nema a wasan karshe ta gasar ta bana idan kuma chelsea din ta yi nasara a sauran wasanni biyu da suka rage mata na gasar league ta mata da tottenham da reading za ta sami damar daga kofin gasar karo na biyu a jere haɗakar ƙungiyar magoya bayan ƙungiyar manchester united ta ingila ta yi kira ga ɗaya shugaban ƙungiyar joel glazer da ya ta hulɗa da mu'amala da masoyan ƙungiyar, domin kaucewa sake aukuwar irin zanga-zangar da ta faru jiya a old trafford an ɗage buga wasan gasar premier tsakanin united ɗin da liverpool a jiya lahadi bayan da magoya baya kimanin 200 suka kutsa a cikin filin wasan na old trafford hukumar kwallon kafar ingila tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin wanda ake bayyanawa a matsayin fusatar magoya baya magoya bayan sun fusata ainun da matakin kungiyar ta united tare da kungiyoyi biyar na gasar premier league da suka shiga hadakar kafa sabuwar gasar super league ta turai a watan da ya gabata kafin daga bisani dukkan kungiyoyin suka janye daga shirin joe glazer ya ba da haƙuri sosai a madadin kungiyar dangane da lamarin shiga gasar to amma kungiyar magoya bayan ta ce ba ta da yaƙini akan masu kungiyar. a wani labarin kuma hukumar shirya gasar firimiya ta ingila ta shata wasu sababbin dokoki ga mamallaka kungiyoyin kwallon kafa domin kaucewa sake maimaita yunkurin ballewa domin kafa wata gasa a nan gaba hakan ko ya biyo bayan amincewa da kungiyoyin chelsea liverpool da tottenham da manchester city da united suka yi na ballewa domin shiga sabuwar gasar league ta turai da ta wargaje a watan da ya gabata dukkan masu kungiyoyi za su rattaba hannu akan sabuwar dokar yin biyayya ga dokokin gasar tare da amincewa da hukunci akan duk wanda ya saba dokokin hukumar kwallon kafar ingila ta ce an soma bincike akan kungiyoyin biyar inda kuma ta yi kira ga kungiyoyin da su bayar da dukkan bayanan da ake bukata game da matakin nasu kungiyar kwallon kafar valencia ta kasar spain ta sallami mai horar da 'yan wasan ta javi gracia bayan watanni goma da soma aikinsa sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni wani lamarin ya biyo ne bayan da kungiyar ta sha kashi a hannun barcelona da ci uku da biyu a wasan gasar la liga a jiya lahadi lamarin da ya rage tazara ta da ajin faduwa daga gasar zuwa maki shida murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida na sanyin na menene tasirin watan ramadan akan matasa suna na muhammadu mala wanga kwana goma na karshe mu ba da himma don mu samu lada kamu manta da cikin wanga kwana goma na karshe shine adda koi wani dare mai daraja wanda ake ce ma dare lailatul qadr ladan da ke cikin shi ka mu yi wasa mu ba da himma mu yi kokari mu samu wannan lada tunda shi azumi abu ne na rayuwa bana mun ga azumin bana ba mu san ba abin da ba zai yi kenan shine nake jan hankalin matasa kuma yau abu mai daɗi in kuka je masallatai ya duka nan gare a birnin da magaram ku lura da masu ba da sallah masu jan sallah duka yawanci kun lura matasa ne kenan yana nuna da sun gane da yau tsiranmu yana tsiranmu yana cikin sanin addininmu yanzu ba matasan yanzu ba irin na da ba ne sun yi karatu sosai ko ina kuka je ga su ne ke limanci suke ba da sallah suke wa'azi wannan yana daɗi vraiment ga rayuwar matasa sosai ma aka ci gaba don da wanga wata don daraja shi ma ba a ga wani hayaniya da komi komi da kuna ga kowa mai da hankali wajen addini kenan mun san da mu yana tare da addinin mu kuma nan nijar kasa ce ta musulmai nan da magaran ma an samu bisa harkar musulunci shi yasa ne ne nake so duk matasa mu ba da hankali bisa addini mu samu wanga lada mu yi kasan mu addu'a bisa wanga tashin hankalin da ya shahi kasan mu da kasashen afirka kuma mu yi fata dukkan musulman duniya allah ya ba su ko ja hankali tunda yau ko ina kuka yi ku kasan musulmai suna cikin haula'i kenan wanga lokaci inda addu'o'i ana karɓar su mu ba da kokari mu samu kasashen mu ci gaba mu samu kwanciyar hankali Allah saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirin na karshe labarai a takaici. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce zai ba da fifiko ga masu bukatar takardar biza ta ɗalibta wajen ganin an tantance su cikin lokaci saboda lokacin da za su fara karatu a wannan zangon. Ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja da kuma ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Lagos za su taimaka wajen hanzarta harkokin bizar ɗalibta ɗin a yayin da kuma za su kiyaye ƙa'idojin kandagarki na covid-19 a cewar ofishin jakadancin a wata takarda da ya raba ma manema labarai amurka ta faɗi yau litini cewa za ta haɗa kawunan iyalan baƙin haure hudu da juna waɗanda aka raba su tun daga kan iyakar amurka da mexico a zamanin shugaba donald trump inda har gwamnatin shugaba joe biden ke cewa wannan su mun taɓa nema kawai na irin har haɗa iyalai da za a yi sakataren tsaron cikin gida alejandro mayorkas ya ki bayyana iyalan da za su amfana da zangon farko na haɗa kan iyalan wanda aka shirya yi a wannan satin to amma ya ce a biyu daga cikin iyalan akwai wasu uwayen da aka raba su da 'ya'yansu a ƙarshen shekarar 2017 ɗaya 'yar honduras ɗaya kuma 'yar mexico ƙasar india ta ce ta yi ta samun sabbin kamuwa da cutar covid-19 sama da dubu ɗari uku kulle yomin a tsawon kwanaki goma sha biyu a jere Yau Litini wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar 368,147 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai ma. A yayin da a Indiyar ce kamfanin har hada magunguna mafi girma a duniya yake mai suna cibiyar serum ta Indiya. Kashi biyu cikin ɗari kawai na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan ɗaya da ɗigo uku aka musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. yayin da yake magana da jaridar sunday times kan wannan al'amarin shugaban kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya ɗin na serum ajar fonawalla ya yi wasu kalamai na saɓo da cewa ba na jin ko allah kansa zai iya hango cewa al'amarin zai yi muni haka wannan kalamin ya janyo masa allah wadai matuƙa ta yadda ma har sai da biloniya mai shekaru arba'in ya ce zai rage kuɗin rigakafin ta yadda ƙasashe da dama za su iya samun abin da ya kira damar yin rigakafi sosai a ceci rayuka mara adadi. Masu raro baki ɗaya abin da ya sabuka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lalbas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfili Hashin Gumel ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa. na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.